kamar yadda muka alkaruwar tawo mai sauraro za mu kawo muku sakamakon gasar Freedom Radio Meko Award da aka gabatar a makon da ya gabata a cikin waɗanda suka lashe gasar su goma sha shida. A jiya ne sakamakon gasar ya fito inda a ɓangaren nanaye da soyayya waɗanda suka lashe gasar dai mawaka hudu ne suka samu nasara daga cikin su akwai Ibrahim Homeboy wanda shi ya zo na ɗaya sai na Nazifi Kada sai kuma Zax M Ibrahim wanda shi ne ya zo na hudu. A ɓangaren nanaye da faɗakarwa kuwa wannan fannin ma mawaka hudu ne suka lashe gasar da suka haɗar da Abdul D. Jain sai Ahmad Sadiq Kurna da kuma Safiyanu Sas sai kuma abubakar sadiq sunana abdulmalik adam wanda aka fi sani da abdul desire a gaskiya ne abin da nake ji ba zan iya furta shi a cikin bakina ba saboda abin da nake ji ya fi karfin misalta saboda abu ne aka ce zan sai na zo in sai tikitin in sai form dan gwada sa'a ta aka yi shi kuma gashi a ce Allah ya bani nasara har na samu wai na ɗaya ma ni abin magani nake kamar ba ni ba kamar mafarki ma abin nake tunani kun sunana Ibrahim Ahmad Homeboy. To alhamdulillah ina matukar farin ciki da ganin wannan rana muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan rana mun ji daɗi sosai da sosai Allah ya bar kauna kira ga kamar gidajen radio rediyoyi da kuma manyan mawaka da ma mutane na gari ya kamata a ce suna hada irin wa'annan al'amari na gasar waƙoƙi saboda ko ba komai iya zumunci ma kawai da ake yi wannan abu ne mai kyau gaskiya idan muka leƙa fannin hip hop soyayya kuwa akwai Usman Suleiman wanda aka fi sani da Shamaki DJ on top sai maza na ƙarshen su kuwa sassa safe a fannin hip hop faɗakarwa kuwa waɗanda suka lashe gasar sun haɗar da mace kamar maza Quincy Shak ita ce ta zo ta farko sai Freeboy da kuma Yusuf Mazani na ƙarshen su kuwa Mahmud Musa. sunana Zainab Ishaq wanda aka fi sani da Quinzishan. Eh gaskiya dai kam kisan ita nasara ko da yaushe tana da daɗi kuma dama ita nasara tana tare da haƙuri ko ko a ce haƙuri yana tare da nasara to na gode wa Allah sosai da sosai sannan kuma na ji daɗi kasancewa da na zama kallabi a tsakanin rawuna tunda kin san maza ne suka fafata wurin maza goma sha nawa kenan a cikin mutum saba'in da biyar ni ce mace guda ɗaya da na fito a cikin wani abin to kin ga alhamdulillah wannan yana nuna cewa mata ma ba a su a baya ba kuma ita baiwar Allah duk wanda Allah ya so ya bawa yana bawa ba namiji babu mace kiran da zan yi da mata shine kasu inga janye jikinsu suna ganin cewa kaman ba za su iya abu ba ai sai an gwada akan gane za a iya ko ba za a iya ba inda kin tsakake zuciyarki kin kyautata ki ai kawai ki fello abin ki kai tsaye ba gada sunana shamaki dinas to gaskiya actually i don't know what to say ban san me zan ce ba gaskiya amma ina cike da farin ciki kuma Allah ya ba mu sa'a Mun kuma samu zantawa da alƙalin gasar dangane da yadda gasar ya wakana da kuma hanyoyin da suka bi wajen fitar da zakaru inda nazifi asnani ke tofa albarkacin bakinsa ina ɗaya daga cikin wayan da suka yi alkalanci na wannan gasar a hasali ma lasiya ma da ni aka yi kuma idan aka ce an ɗauko ka kai alƙalanci wani abu ne wanda yake da matuƙar nauyi in ba ka kasance a halin abin ba za a iya zuwa a ringa samun matsaloli to na ji daɗi da na kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi alƙalanci a ciki kuma mun yi iya ƙoƙarinmu fatan allah isa dai wa'inda aka yi don su su gane cewa wato an yi iya kokarin da aka yi eh alhamdulillahi dole ne a nan wajen ta haɗu gaba ɗaya a jinjina wa freedom radio because abu ne wanda dama can ana neman ya za a yi a ringa samun hanyar da za a ringa yin irin wannan abin saboda a taimakawa wanda suke da talent na ƙasa wannan abin shi yake wato fitar da su a gano cewa su ma suna da wata baiwa da su iya nuna wa duniya to muna kira ga ragowar gidan radio ko talabishin su ma su yi koyi da freedom radio Hussaini Danko shi ma cewa ya yi gasar nasara abu ne mai kyau wanda zai kara mawaka kwarin gwiwa. Za abin da aka ce a bayyane yake to ana nufin akwai waka waraka akwai kuma waka wanda take zuwa operate. To muna duba rubutacciyar waka sannan kuma muna duba ma'anar waka sannan kuma muna duba waka da take da ma'ana. dan dama ita waka abin da ake bukata da ita in dai har kasan zaka shiga awal to ka sa waka mai ma'ana wacce kasan zaka shiga awal da ita ba waka bace wacce kawai na yi ta je kana yi ka to ana waka irin wannan to amma mutum ya kamata duk abin da kace zaka aika sako ga al'umma to ya kamata kai kanka ka tantance sannan ka san me zaka aika al'umma da shi domin su saurara an dai gudanar da wannan sakamako ne a harabar gidan Radio Freedom a jiya Lahadi inda suka karbi lambar girma tare da nuna farin cikin su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.